يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla balalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer da ke dutsen tinshi a bauchi a yau litinin goma sha biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya dace da ranar ashirin ga watan biyar watan mayu miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 idan ba manta ba a darasin wanda ya gabata mun karanta waɗansu ayoyi guda uku a gurguje inda Allah ta'ala yake cewa wa anzirin nasa yau ma himul azab bi ma'ana ka yi gargadi ga mutane ranar da azaba za ta zo gare su ko akar makalla ku zai sake maimaita mana وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل A walamta kunu, akwai zamtunni kwabin lumana kunmin zawal. Sallah Ta'ala ya ce wa anzirin nasa, ka yi ga mutane yau ma ya ta yi Ranar da azaba za ta zo musu bai kunu Lazin a amma waɗanda suka yi zalunci suka yi ganganci a duniya za su ce. rabbana ya ubangiji akhirna ila ajalin qarib kai mana jinkiri zuwa ga wani lokaci nan nan kusa bi ma'ana ka kara mana kwanakin mu idan ka mana haka noje da'awataka za mu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'ir rasula kuma za mu bi manzanninka ya Allah akwai abubuwa guda biyu wanda duk wanda yake koyon lahawu zai gane sune jawabi na roƙon da suka yi wa Allah subhanahu wataala akhirna noje. wa nattabi waɗannan fi'ilai guda biyu su ne jawabi na akhirna ila ajalin karibin nujib da'awataka wa nattabi rusul awalam takunu aksantum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni wa mala'iku sai su ce musu shin da ba ku yi rantsuwa ba min qablu kafin wannan lokaci malakum min zawal kun ce ba za ku bar duniya ba kuna nan daren dakan ko an je lahira ma ba abin da zai faru ba ku bali wannan magana ba ba ku yi rantsuwa kan wannan magana ba na'am وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا كما كوكا زونا أورا لنوات أن تسكي بما لا ظلموا أنفسهم suka zalunci ainihin kayukansu kun zauna a gurabensu sun wuce ko kuma kun maye su maimakon ku dauki darasi ba ku dauka ba Allah ta'ala ya ce wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma lalle ya bayyana gare ku abinda muka yi gare su da suka saba maganin su da muka yi bi ma'ana a idan ku aka yi amma ba ku dauki darasi ba saboda haka wa bayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsala kuma lalle mun buga muku misalai masu yawa ya kamata a ce kun gane amma ba ku gane ba sai Allah ce mai وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم ولن متعني سن شريا ما كرتن سئري دبان دبان suna ganin za su kubuta ko za su tsere wa inda Allahi makruhun amma duk makircin da suke shiryawa yana gaban Allah yana wajen Allah Allah yana ganin su kyale su kawai yayi wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wani ma kirkin sun ma yadda ka san zai iya kawar da duwatsu saboda tsaban girman sa da barna amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale su ran da ya kama su kuma ga suna guna gune suna ce da Allah ya musu jinkiri yaqulu ta'ala mukbiran an qila allazina zalamu anfusahum a waɗannan ayoyi Allah ta'ala yana ba mu labari dangane da maganganun waɗanda suka zalunci kansu inda mu'ayanatil azabi yayin da suka ga azaba balo-balo za su ce rabbana ya ubangiji akhirna ila ajalin qaribin ya Allah kai mana jinkiri zuwa ga wani ajali nan nan kusa ba sai mun daɗe ba wato idan sun yi shekaru 80 ko 90 a can baya to yanzu su suna so a ba su shekara biyar ko goma to duk abin da mutum bai gyara ba a shekaru 70 80 da suka wuce to idan ba Allah ya taimake shi ba a cikin shekaru biyar kai ko za a sake kara masa tamanin ɗin ne ba zai gyara ba don na adam yana da taurin kai idan da aka baka tamanin yanzu aka sake kara maka tamanin za ka ce da saura za ka ce ai zan dauki lokaci sai na je dab da dab tukunna sannan zan gyara na tun da dama an ce duk wanda ya gyara a ƙarshe shi kenan to sai Allah tabaraka wa wata alama bai amsa musu ba ya ce tun kasan farkon an baka to kai kokari ka gyara kawai babu bata lokaci saboda haka wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul mautu har lokacin da mutuwa ta zo ɗaukan ɗayan su kala sai ya ce rabbir ji'un ya ce ya Allah kamar yadda mu mana ya Allah kamar yadda mu duniya za mu gyara halin mu mun gane kuskuren mu yanzu to amma idan mutuwa ta zo ɗaukan mutum to la yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba yadda za a yi a yi jinkiri ko a rage wa mutum ko a kara masa sa'annan kuma har ila yau wannan aya ta dace da fadin Allah ta'ala da Abdul Azuma ya karanta mana ayan a cikin Alkur'ani ya ayyuhal na amanu wato a cikin sallah ya ayyuhal na amanu ya ku da kai imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ainihin ƴaƴayenku da dukiyoyinku su shagalar da ku gabarin ambaton Allah domin wani akan ƴaƴansa sai ya rikice gaba ɗaya, shi babu sallah babu salati kuma bai tara kuɗi ba in banda tsabar rigima kullum yana fama da rigingimin mutane don dama annabi ya riga ya fala ya'ya suna jawo talauci ya'ya suna jawo fitina ya'ya suna jawo takin hankali kuma ya'ya idan aka yi wasa sai sun jefa mutum a gidan wuta kamar yanzu yadda yau muke gani mutum ɗansa baya da gaskiya amma zai goyi bayansa dari bisa ɗari ɗansa yana shiga cikin rikici ya je ta satan kayan mutane amma shi kuma yana sayar da awakansa da shanunsa yana daukan sa yana biya kuma ba zai bani kuɗi ya ce a dauki mataki yadda za a gyara tarbiyyar yaron ba amma zai dauki kuɗi ya yi ta biya to kaga kullun zai dinga jan masa ainihin hasara ne da takin hankali saboda haka lalle 'ya'ya suna iya shagalar da mutum da barin ambaton Allah subhanahu wataala idan bai yi a hankali ba sa'annan kuma dukiya wannan ma uwa uba kenan wannan ma za ta shagalar da mutum gabarin ambaton Allah subhanahu wata'ala saboda yanzu idan mutum yana da kuɗi ba lalle ya zauna ya ji tafsirin nan ba yanzu gashi muna zaune duk zafi ya dame mu in an sa esin ma babu wuta ko in an bar esin ma babu babban inji da zai ɗauki wannan saboda haka shi mai kuɗi yana ganin ya zauna a wannan waje ma bata lokaci ne to ya zauna ma a waje ya sha iskan Allah inda iska za ta rinka kaɗa ki a'a saboda ya raina mai karatun ya raina mai jan baki ya raina masu zama ya raina wajen yana ganin wannan ba daidai nasu bane idan kuma ya je babban masallaci ne irin na Abuja ko wani irin dimemin masallacin da aka kawata shi da abubuwan ƙyale kyale da abubuwan ko kuma yana haduwa da manya-manyan abokansa ko sa'o'insa masu kuɗi to idan suka zo suka zauna to abinda za su yi ta yi shine taɗin duniya da hanyoyin da ake samun kuɗi da yadda kuɗi ba zai ƙare ba ko wani abu makamacin wannan amma dai ba wai su saurara su saurari ainihin karatun ba saboda mai saboda su raina wannan to wannan nefa ne ko inji ne Thank you. a yi fa a hankali karata da mu da karatu yanzu yanzu kai amma wayoyin ma sai kuma ba su kyauta ba sai da muka fara tafsiri tukuna za su sun lube ya masu daukawa wayoyi sai su dauka su gyara يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله تبارك وتعالى يقول أن إيماني kada ainihin dukiyoyinku da ‘ya'yayenku su shagalar da ku gabarin addinin Allah, duk wanda ya aikata haka waɗannan su ne masu asara. sa'annan sai Allah ta'ala ya ce mai wa an anfiqu mimma razaqnakum min ya an da da kuma mautu fa ya kula rabbi laula a akhartani ila ajalin ba a asaddaka wa kun mina salihin wannan shine mahallin shahid ku yi ƙoƙari ku yi amfani da dukiyoyinku idan kun mallaki dukiya to kada yayayanku ko matayenku ko sauran yan uwanku ko harkokin kasuwanci su hana ku taimako yadda ya kamata kamata ya ku fitar da zakka ku yi ainihin saraka, ku yi kyauta ku yi alheri iri daban-daban yadda za ku samu aljanna cikin sauki tunda yana iya yiwa kun ci kun koshi ba za ku yi kiyamul laili ba idan kun ci kun koshi ba za ku yi kananan ayyuka waɗanda suke jawo lada ba tun da kun riga kun yi nisa ko harkoki sun muku yawa ba ku da lokaci to amma in ka ɗauka ka bayar musamman ma a ce mutum ya yi azumi ka samu kamar mutane guda ɗari ka ba su abinci suka ci to Allah tabaraka wata'ala zai baka lada kwatankwacin na mutane 100 wanda ya ba su yayin da suka yi azumin la to ai kaga wanda yake da hali shi yana da hanya mafi sauki wanda zai tara lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wata'ala yasa Allah ta'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum wato ku bayar daga abin da Allah ya azurta ku min qabli ayyati yawma tun kafin wata rana wanda za ta zo wato min qabli ayyati ahadakumul mautu kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqula balle ya buɗi baki ya ce laula a ila ajalin karibe ya Allah da ka jinkirta mun zuwa wani lokaci ɗan ƙanƙani akwai kuɗin da na ware ya Allah zan yi sadaka zan yi kyauta zan yi kaza Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku yarda da wannan fa asaddaqa wa kun min salihin bayan ma na yi sadaka in kasance daga cikin mutane na kwarai wannan yana gwada mana za a ga wanda yake da hali yake da kuɗi bayan rowa baya bayarwa wajen taimakon al'umma kuma za ka samu da yawansu ba mutanen kirki ba ne ko dai ka samu yan iska ne ko ka samu makaya ne ko ka samu mutanen banza ne shi yasa ya ce to a masa jinkiri fa a saddaka wa akun min salihin Allah ta'ala ce wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha lallai Allah ba zai jinkiri ma wata rai ba idan ajalinta ya zo saboda haka duk wanda zai kintsa dan abin da aka baki to yayi kokari ya kintsa tun kafin lokaci ya kure wannan aya tana karin bayani dangane da waɗannan ayoyin da makaranta nan kuma har ila yau wa qala ta'ala mukbiran anhu kuma Allah yana ba mu labari har ila yau fi hali mahsharihim wato a filin alkiyama yana cewa walau tara idil mujrimuna nakisu usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا كنا موقنين الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين saboda haka walau tara da ce kai mai sauraro zaka gani idil na la kisu ru'usihim inda rabbihim yayin da mujirimai suka lankwasar da kayukansu a wajen ubangijinsu ranar takin alkiyama suna cewa ya Allah mukan yanzu mun ji kuma mun gani kuma mun gane farji ina muna so ka mayar da mu duniya idan ka mayar mu duniya za mu gyara aiki Allah tabaraka ta'ala ce ina ina ba za a mayar da ku duniya ba amma walau ki ina Allah ta'ala ce wallahi da mun ga dama la ataina kullu nafsin hudaha da Allah sai ya shiryar da kowace rai kowa kuma ya shiga aljanna kuma babu matsala amma Allah bai ga daman haka ba saboda me saboda yayi alkawari ya ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in amma ba don wannan ba la ataina kullu nafsin hudaha to kaga an haka ba da kowace rai shiryanta shikenan ayyuka ma za su maka sauki kaga sallah asuba sai a soke sallan isha'i sai a soke azumi kuma sai a ce rabi rabi irin na yara za a rinka yi in ka dauka da safe zuwa karfe sha biyu shi kenan amma ran da aka yi limlim kawai ku wuce ran da aka yi zafi sha biyu an rage muku ai kamar sallan kasaru ne ba an samu sauki da yawa ba lokacin da mutum zai yi tafiya inda har tafiyan nan tafiya ce sallah mai raka hudu za ta dawo biyu kuma abin da aka fi so kenan sannan kuma azumi za ka ajiye ba sai ka ɗauka ba don karka wahala idan ka wahala ma ka yi azumi ka wahala to za ka wayi gari a wajen Allah baka da lada domin saboda baka fi saukin Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka idan an ce kowace rai an ba ta shiryanta to in ma a samu sassaucin al'amura ko kuma duk mutane su kasance bayan Allah idan aka zo za a yi sallah ko kamsu salawat ne wato sai an tare hanya gaba ɗaya masu motoci ma ba za su wuce ba da ababen hawa saboda haka ce kowa ya shiri kowa zai fito sallah ai amma yanzu kowane masallaci ka je ka kwatanta a ta sallan juma'a akwai waɗanda ba sa fitowa sallan juma'a yanzu ai an samu ci gaba ne an waye ba wai zai je wani masallaci bane a shi ba zai fito ba zai ce sallan juma'an kawai wannan duk an maida ku sai kace biki kawai saboda haka shi ba zai yi ba musamman ma yan boko zalla ga masu kuma ainihin boko da addini amma kuma suna neman su rikita al'amura su ma ana samun su sai ga mutum zai ce wai me yasa kake matsawa kanka na ga kayi wanka har ka dauko sallaya tun da safe ka ɗauko abin sallah ka bari mana sai yin kiran sallah ko a ina kake kawai ka je kai sallan juma'a to wannan ma dan dama dama ne a yi shiri saboda sallan juma'an ba a so ana son a kashe wannan amma halarci sallan juma'an ana son a kashe wannan ko yawan masallatan da ake yi kowa in ya je ya yi sa ya yi kuntun sa, to yana son ya zo ya bude masallacin juma'a wala Allah ko kuli yake samu ko matsayi yake samu ko wani abu makamacin wannan alhali kuma zai ka samu baya da wata sana'a ka je kai karatun ma ka nemi aiki wanda za ka ka rufa asirin ka yafi maka alheri don yanzu a ƙasan nan wai in ka ce karantarwa za ka yi ana ba ka sadaka da shi za ka ci abinci ba wai ciwa-ciwa ko duba ko buga ƙasa ba to wallahi za ka mutu da yunwa mutuwa za ka yi da yunwa saboda ba wanda zai iya biyan ka dangane da wa'azin da za ka yi ko karantar wanda za ka yi ba wanda zai iya daukar nauyinka ba wanda zai iya gamsar da kai amma in kana duba ko kana tsafi ko kana buga ƙasa ko kana tuwa-tuwa to wannan kan za ka ci abinci sosai amma ka nemi aikin yi ka nemi abin yi kuma yanzu ya kamata ku gane ko malaman yanzu da ake samu wallahi ba kamar malaman da ba ne malaman da za su yi aure cikin sauƙi suna gudanar da rayuwarsu cikin sauƙi mutum zai je ɗauko mace in akwai abinci za ta karɓa ta yi abincin idan babu za ta yi haƙuri amma banda malaman yanzu don abin da yake damin mu kaga kwadayi kaga san duniya kaga hasada kaga kyaki kaga babakere duk wannan yana cikin malaman yanzu ko akwai mai musu ne yaushe yasa ake dakule ka kaf gaba ɗaya? domin saboda ba ma iya yin hakuri irin mutanen da ka duba ka ga mutum za a naɗa ki liman a lokacin ma in an kawo sadaka ko zakka fada ake kaiwa maimakon su raba su kuma sai su hau kai saboda haka liman yana nan a matsayinsa na liman zai je gona ya je ya dawo ya zo ya zauna ya bada karatu lokacin sallah ya zo ya yi sallah a lokacin wata ramalana zai zo ya yi tafsiri wani lokaci an taba ba mu labari akwai limamin da aiki ya yi masa yawa kawai yana shiga gidansa faduwa ya yi kowane abu za a zo a kira ki gawa ma komi kankantan gawa za a zo a ce bismillah ka zo a yi sallan gawa nawa ake sa saboda haka jiyan sallah ki ne daura aure ki ne suna ma ki ne yana tafiya da fadawansa ko an dan shi dan abin masarufi to a tsakanin fadawan zai kare saboda wani almajirin ma zai je liku da liman yana son ya ci wani abu ne ba wai yana son ya ɗauki ilimi ba saboda aka sai a wayi gari liman wata rana sai ya kamar ya tattara kayansa ya gudu ya bar gari, ya koma wani wuri inda maki ba zai kira kansa liman ba malam ma ba zai kira kansa ba don kar a gane kawai ya dukubo wajen noma ko kiwo ko kuma harkokin kasuwanci to amma kaga duk da haka suka yi hakuri suna karantarwa duk abinda mutum ya ba su za su ce alhamdulillah sun gode amma mu yanzu ni yanzu ka dauki dubu biyar ko goma ka bani zan saki dubawa saboda in dubu biyar dina ko goma ya faɗi ba zan tsaya in waiwaya ba zan ce duk wanda ya samu rabon sa ne da kuma mafi yawa masu dubu biyar masu dubu goma wani dubu ɗaya ma zai baka yaye kai kuma kare na wannan to ba kama karba ka yi masa addu'a ba balle don da ka karba ka yi addu'a sai Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki to ka raina wannan sannan kai kuma baka je ka nemi sana'an ba ka zauna kana tarawa baka karantar da su tsakani da Allah ba abubuwa duk sun zo sun dagule a halin yanzu ina comparing tsakanin yanzu lokacin mu ne da ainihin mutanen da duk da kasancewa karatu bai da yawa a da amma kuma akwai tsantsani da tsoron Allah amma yanzu karatu ya yi yawa sai dai kuma rudu yafi yawa saboda haka walaushina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah tabaaraka wa ta'ala yace nayi alƙawari zan cika wutan jahannama da ainihin mutane da aljanu saboda haka shi yasa ba ba da kowace rai shiryanta ba Allah shiryar da mu sannan akwai wata aya cikin suratul fatir tunda abin yayi yawa zamu ya tsallakewa qala ta'ala raddan alaihim fi qawlihi hadha ko fi qawlihim hadha shine Allah ta'ala ya mayar musu da martani yace awalam takunu aqsamtum min qablu ba da kun yi rantsuwa ba malakum min zawal kun ce ba za ku gushe ba awalam takunu tahlifuna min qabli hadhihi alhala ayran tsaran kuke tayi annahu la zawala lakum amma antum fi wai duniyan nan ba za ku gushe ba saboda haka ku ne da matsayi ku ne da kuɗi ku ne da komai ba mai kwacewa ba wanda ya sai tunkare ku ba mai faɗa muku gaskiya ku ɗauka to saboda haka gaki yanzu kun yi carab da hukuncin Allah to ba magana kenan wa annahu la ma'ada wadan suka ce ma babu ainihin komawa babu alkiyama wala jaza'a balle ma a bada sakamako fa zo ko haza bi zalim to wannan shine sakamakon ku qala mujahid wa gairu. malakum min zawar bi kun dauka cewa ba za ku gushe ba ai malakum min intikalin min duniya dunya ila al sun ce su ba za su bar ainihin duniya su tafi lahira ba duniya ce kawai za a yi ta zagayawa waɗannan idan sun tafi sai waɗannan su zo waɗannan idan sun tafi sai waɗannan su zo babu maganar tashin alkiyama kamar yadda Allah Ta ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim suka yi rantsuwa da Allah rantsuwan rantsuwansu la Allahu man yamut suka ce Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba duk wanda ya mutu shikenan Allah ba zai tayar da shi ba saboda an dade ana mutuwa amma ba wanda ya taki to shekaru nawa ake so a yi a duniya ne saboda haka duniya ba ta da karshe kawai shekaru nawa ake so a yi kafin a yi takin alkiyama suka ce duniya ba ta da karshe duk wanda ya mutu wato duk wanda ya mutu ba zai taki ba ba za a tayar da shi ba kun ga ba magana takin alkiyama ba maganan aljanna ba maganan wuta wannan yasa su suke sabon Allah yadda suka ga dama Allah ta'ala ya ce wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuka zauna a wuraren waɗanda suka zalunci kayukansu kaman ga adawa ga samudawa ga mutanen fir'auna ga mutanen anabelo, ga sunan da dama waɗanda suka saba wa Allah Allah ya halakar da su wa bayyana, lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku abinda muka aikata gare su na azaba wa darabna lakum al kuma mun buga muku misalai iri-iri qadara aitun wa balagakum lalle kun gani ko labari ya iso zuwa gare ku abinda ya faru ga waɗancan al'umomi wa ma hadha lam yakul lahum fihim mu'tabar amma duk da haka ba su lura ba walam yakun fi ma auqana fihim lakum mudhajar saboda haka duk abin da aka yi bai zama abin gargadi gare ku ba kamar yadda Allah ta'ala ce hikmatun baliga ma tugunin nuzur duk wannan wa'azin da ake yi za ga Allah yana amfani da balaga iri daban-daban amma kuma Allah da kansa yace ma tugunin nuzur duk gargadin da ake wani bai masa amfani wani duk wa'azin da aka yi ba zai masa amfani ba Allah ya sauke to kaga sai ya ji tsoron haduwansa da Allah tunda duk nau'o'in balaga da asalibul kalam ainihin nau'uka na maganganu daban-daban an bi domin ya gane amma kuma bai masa amfani ba sannan Allah ta'ala ya ce wa in kana makruhum wato wa makaru makarahum lalle wadannan sun yi makirci iri daban-daban wa in kana makruhum litazula minhu aljibal lalle makircin su yayi kusa duwatsu su gushe ga inda suke to da dama daga cikin malamai suka ce makirci anan shirka ke nufi eh saboda akwai aya cikin suratu maryam takadu samawatu إيه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن فردا لقد أحصاهم وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة saboda haka kaga waɗannan ayoyi wajen guda shida ina jin ayoyi shida ne ko ayoyi guda shida amma nan ayoyi guda uku ne ayoyi guda uku a kawo amma saboda suna da tsawo shi yasa in ka duba za ga ayoyin maka ba sa da tsawo amma suna da ƙarfi takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda saboda haka in ka dauki wannan aya za ka samu akwai gaba har guda uku a gaba ba a fali maganan ba sai aka fali maganan a gaba aka ce an dawo lirrahmani walada wama lin lirrahmani an yattakhidha walada ba ka ga wannan ko ba fassara maka ba zaka ce kai ran da ka ci karo da mai wannan magana ba za ka ji daɗi ba kwarai eh, da gaske saboda maganganun suna da ƙarfi to mafiya yawan ayoyin maka haka suka zo ba sa da tsawo sannan kuma suna da ƙarfi sannan kuma suna kwankwasan ainihin bukata don Allah tabaraka wa ta'ala yana magana kafirai sun ce Allah ya rikida ya za a iya ce Allah ya rikida alhali in kullum man fi samawati wal ardi duk wanda ka ganke a nan sama da ƙasa to lalle ranar takin alkiyama zai je wajen Allah a matsayin me a matsayin bawa ko a matsayin bawan Allah subhanahu wataala duk abin da ka gani bawa ne na Allah har sarkin garin ku da kake ganin girman sa har gwamnan ku da kake jin tsoron sa har hafsan hafsoshi da kake jin mene kake jin tsoron sa ba ka so da shi da mutakai ko yaransa ma ba ka so ka gani da uniform saboda tsaban tsoro har shugaban kasa da kake ainihin kafin a ce ka hadu da shugaban ƙasa matakin hankali ne tun da yanzu shugaban kasa zai wuce kai ka zo ko kallon sa za ka yi in aka hambare ka shi bai zama an hambare ka ba zai hambare ka sau ɗari wala bai sani ba kuma da za ka yi taurin kai in aka rarume ka ka je aka saka wani waje sai dai in an je lahira ce akwai wani ma'aikacin alin an fa tattara ranar da ka je bauchi da sai to aiki bai sani ba Eh, ya ce aiki bai sani ba saboda an ma maka an gama da kai aiki bai da labari to ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko sarki ne ko malam ne ko wane ne lalle zai je wajen Allah tabaraka wata'ala yana abda bawa ne na Allah subhanahu wata'ala yasa a can yace da aka ce wurga wurgan kuma shine kora mutane kora su za a rinka yi waɗannan ayoyi da yawa sun tabbatar da haka to amma duk maganar da yake yi shine ya za a yi a ce Allah ya rikida wama li rahmani an yattakhidha walada haramun ne ga Allah aka ce wama bage anan wato la yajuzu ne bai halatta ga Allah an yattakhidha walada a ce Allah ya rikida ba saboda duk abin da ke bayan ƙasa bawan Allah ne to tunda bawan Allah ne ya zai rikida kuma sannan kuma daɗin daɗawa wato dukkan su Allah ya kididdige su yanzu kai abin da yake gidanka ka kaf gaba ɗaya baka sani ba amma Allah ya sani Allah ya sani yanzu wani ka kura shi nawa ya mallaka bai san yawan abin da ya mallaka ba ba ma kuɗi da yawa yake da shi ba amma dai zai tsaya yana kame kame zai ce ina da naira dubu biyu a waje kaza dubu ɗaya da ɗari biyar a waje kaza kai gaskiya ni dai ban san abin da na mallaka ba amma dai na sana ɗan mallaki wani abu to haka ma wanda yake da kuɗi miliyoyi da yawa bai san abin da ya mallaka ba mai yawa ne ya ce to ya za su yi su yi zakka sai a yi kiyasi sai sai ayi kiyasi in ka zauna sai ka ce yana da kudi waje kaza yana da abu kaza yana da abu kaza tun da daman kowane abu yana rubuce to abin da za a fitar masa da zakka sai ka ce to yanzu na na mallake ina da cash ina da kudi na harkan kasuwanci ya kai tiriliyan uku to tiriliyan uku divided by 40 eh divided by 40 za a samu nawa tiriliyan uku a raba gida arba'in zai ɗauki kashi ɗaya ba da zakka nawa za a samu eh aran ma kai ma ka taba boko waye bismillah eh, wato abin da muke so mu kawo shine idan kana da kuɗi baka san me iyakacin abin da ka mallaka ba to dama sai ka raba ki sai ka yi kiyasi kawai in ba baka sa son zuciya ciki ba don lissafin da ka ɗauka to sai ka raba ki gida arba'in ka ɗauki kashi ɗaya shine zakka to ka huta ko da kuwa an samu kuskure a wannan lissafi a wajen Allah ka kubuta amma dai son zuciya ne ba a so to amma kai da kake da dubu biyu a wani waje dubu daya a wani waje da wannan ba a maganan zakka da sauranka tun kafin a zo a yi maganan zakka a ka dai kan a za ka dade tun da mafi karancin zakka a yanzu abinda mutum zai mallaka shekara guda sun ce kusan miliyan ɗaya da dubu ɗaya ne da zubo sittin da takwas ko da bakwai amma yana canzawa to sai ka dauka kamar miliyan 1.100 to sai mutum yana da shi kuma ya ke kara bai taba ba saboda tsaban wadata ko ya ke kara yana jujjuyawa saboda shi ya iya neman kuɗi ko wani abu makamancin wannan to kaga mafi karanci to ana maganan wannan miliyan ɗaya da wani abu ko dubu ɗari da wani abu kai kana maganan dubu ɗaya da dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari biyar wannan shine laqad ahsahum wa addahum adda lalle Allah ta'ala ya ce ya kididdige su ya lissafa su suna kidaye duk abin da ka gani yana kidaye a wajen Allah to wannan an kawo mana waɗannan ayoyi saboda me saboda a gwada mana matsayin Allah mu ji tsoron Allah in muka hadu da Allah alhali ban masa biyayya ba za mu sha wahala ba sai an yi nisa ba sai Allah ya ce فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله karka yi tsammanin Allah zai saba alkawarin da ya yi wa manzanninsa Allah ba zai saba ba manzanni idan sun zo suna shan wahala suna wa'azi suna fuskantar matsaloli iri daban-daban to ko ba daɗe ko ba jima Allah zai taimake su kowane manzo da ya zo abinda Allah ya masa kenan saboda haka alkawari yana nan amma kuma ana iya samun wani lokaci mutane za su zo su ta matsawa wa annabin ko manzo su ce su fa wuya ta yi wuya saboda yin lokaci bai yi ba ba wanda ya sai ya sa Allah ya jawo abin amma dai kuna da hanya mafi sauki idan wani abu bai yi ba ko lokacinsa bai yi ba akwai hanya mafi sauki za ku iya jawo in kun yi dace kenan shine ta hanyar addu'a idan mutum ya matsa wa kansa ta hanyar addu'a ya matsa wa ainihin bukatarsa ta hanyar addu'a to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi tun da wala ya rudul ƙadarar illa du'a Allah ta'ala ya ba da dama addu'a takan yi tasiri a bisa ƙaddara to amma in dai ba wannan hanya ba to duk abin da Allah ya riga ya ƙaddara ba wanda ya sai canza saboda haka ko da mutanen da suke tare da annabi sun matsa in dai lokaci bai yi ba ba zai yi ba inna allaha azizun zuntiqa lalle allah mabuwayi ne kuma mai ramakon gayya ne saboda haka da kowa ya saba wa Allah domin idan Allah ya kama shi to ko ba zai iya ba zai iya kwacewa ba kuma ba mai kwatansa sai Allah ya ce mai يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يقول تعالى مقرا لوعده ومؤكدا الله تبارك وتعالى yana أنبتاوا أنان ينا تبتر من دا القولنسا كما ينا كرففاوا yace fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kar kai tsammanin Allah zai saba alƙawarin sa wa manzannin sa a'a min nusratihim fil hayati dunya na ainihin taimakon sa na rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhadu da kuma ranar da shaidu za su miƙe ranar tashin alkiyama kuma akbar ta'ala sa'annan kuma immediately Allah ta'ala sai ba mu labari annahu zu izzatin la yamtani alai shay'un lalle Allah yana da buwaya ba abin da yake gagaran Allah huwa la yugala to abinda Allah ya nufi to ba wanda ya sai jaye shi ko ya kwace wa zuntiqam kuma Allah ma rama ramakon gayya ne mimman kafara bihi wa jahadahu ga duk wanda ya kafirce ko ya jayayya da Allah saboda haka kada ya kuskura su hadu da Allah ba tare da ya musulunta ko ya mika wuya ba kamar yadda yace fawailu yawma idhil lil mukazzibin eh, kalma azaba ta tabbata ga masu karyatawa ko a falama ka karyata to ranar da zaka shiga cikin azaba ba zaka iya ba to sai kuma Allah ya ce yawma ardu a ranan da za a canza ƙasa gairal arde ba wannan ƙasan da ka sani ba was samawatu ranan da za a canza sama wato gairar samawati ba saman da sani ba domin saboda akwai hazabi a nan amma sai aka yi ishara da abin da ka gane cewa akwai abin da aka share yawma tubaddalu yawma ardu was samawatu ina fata an gane yau mato baddalul ardu ranar da za a canza ƙasa wasu da sama gairar ardi wasu ce ba ƙasan da ka sani ba ba saman da ka sani ba ranar takin alkiyama kenan kama sai aka ce yau mato baddalul ardu gairar ardi wasu bi ma'ana gairar samawace amma saboda zai zama bambara kwai shi yasa aka share gairar samawace amma akwai ishara kai kai ce zaka bayanci haka saboda haka saman da za a bayyana mana ranar tashin alkiyama ba wannan saman da muka sani bane kasan da za a yi tashin alkiyama ba wannan kasan da muka sani bane Allah zai canza ai wa'dahu hadha hasilun yawma tubaddalu al-ardu kuma ranan da za a canza kasa za a canza sama to a wannan ne alƙawarin Allah zai fito kirikiri amma mutum yayi nadama kuma ba zai masa amfani ba saboda haka tun kafin a je ranan ya kamata ka gyara wa hiya hadhihi ala ghairi sifati al-ma'lufa al-ma'rufa saboda haka za a canza su ba kamar yadda aka san su ba kama ja a fi sahihaini kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahihul bukhari da muslim min hadisi abi hadir hadisin abu hadir an sa'al bin sa'ad qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa maza Allah ya ce Yusharun nasu yawmal qiyamah za a tayar da mutane ranar tashin alkiyama ala arzin a afra'a a bisa ƙasa wanda take fara idan mutum ya tsaya yana ganin hotonsa eh ka qursatin naqi yadda ka san abin da yake fel fel ko kyal kyal haka zaka gani kaman gila wanda yake fari wanda aka wanke laisa fiha alamun li ahadin aw laisa fiha ma'lamun li babu alama na kowa amma yanzu ka je jeji ka je za ka ga an saka bikon ko ba ka bane mai amfanin wannan bikon din yanzu ko gidajen da suke nan ai kowa yana da iyakansa ko da mutum bai dauki filinsa ba za ga ya sa alama in aka samu wani kuma marar abin nan marar mutunci ko azalimi sai ga ya zo shi kuma yana so ya fada da nasa kai ka tsuke naka saboda wani dalili wani kuma yana so ya hada hada naka wannan wani irin wayo ne da rashin dabara idan filin gidanka ya kasa maka maimakon ka yi zalunci ka je bayan gari mana ga filaye da yawa Libi da kanka sai ka je ka saya wanda wallahi in za ka gina ma sai ka gagara ginawa amma ina tausaya wa mutane wallahi a cikin gari za ga mutum ya zo ya ɗauki ƙasan wani ko bai wuce ɗani ɗaya ba alhali annabi ya ce wallahi duk wanda ya zaluncin ƙasa daidai da ɗani ɗaya to ranar takin alkiyama tun daga kasan bakwai za a dauka ta ya masa wuyar wuyarsa kuma kaga da wannan zai shiga wuta amma sai ga mutum ga iyakansa ya je ya cinye iyakansa ya shiga na wani kana magana sai ya ce ba abin da zai yi sai ku ce shari'a ma a kotu akan dan wannan waje me ya jawo haka tunda Allah ya baka wadata ya hore maka ai kai ma mai bari ne akan ka shiga haƙƙin wani ba gara ka bar anguwan ba ga filaye da yawa da za ka je ka ɗiba da kanka kawai kai in ka ga dama wala yanzu akwai jejin da za ka je a ce maka ɗiba da kanka in dai kana da kuɗi ka yi gida za ka samu jama'a ba maula bane har inda kake za a bi ka in dai ka bayar ai kaga ba za ka zalunci kowa ba ya bi maka sauke Allah ya sauke to ranan takin alkiyama za a taki ne a ƙasa wanda take farakal yana iya yiwa wani ya ji mamaki fara kamar takarda ko kuma shimfidin da yake kan wallan eh ba mamaki wani ya ce haka an wanke wancan ne ko abu na sabo aka kawo amma ka sani ko duniya ma da Allah tabaraka wa ta'ala yayi kasa da tana da haskenta kasa in ka tsaya a kanta kana iya ganin abin da ke can kasa da wannan ne aka kwaikwayi gilaki eh aka kwaikwayi ainihin gilashi? akwai manyan mutane ko manyan manyan hotel din da zaka je ka samu waje ya kai masallacin nan gilas ne kawai hanya ce wanda za a ke wucewa sannan akwai ruwa a ƙasa kifaye suna ta motsi ka kai in kaje baka sani ba daman ba kawai ne ka fito daga kokaru kaga baka sani ba shike nan sai kaje kana ce ta ina ne hanya ce maka ka bi kawai har ma ce ta nan za a biya ce akar maka Allah bi kawai babu matsala kuma sai ka taka ka wuce kai ko tsalle kai ka fadi a wajen ba zai fashe ba saboda akwai hikiman da suka yi aika kaman kwaikwayo to haka da ƙasa take in ka leƙa kana iya ganin abin da ke cikin ƙasa amma saboda me saboda mutane da suka zo aljanu da suka fara zuwa su suka fara gurɓata ta shi yasa ma ake kwatanta wannan da ainihin zuciyar dan adam kowane mutum da kake ganin sa zuciyarsa fara take kalkaman wannan tishu din nan amma me yake lalata ta shine sabon Allah idan mutum ya yi sako sai igon baki sai ya diga cikin wallah ka san abin da yake fari kuwa idan baki ya diga so ko da ɗan ƙanƙali ne za a iya gane shi so idan baka yi sa'a ba yana ɗiga yana ɗiga ba ka gogewa shine wata rana za a ce bal rana ala qulubihim ya riga ya yi tsatsa to wanke shi ba aiki ne ɗaya eh, kowa ya sani a cikin rayuwa don da ka ɗinka fararen tufafi idan baka kula da su ba to ka ba su watanni wata rana za a zo a nemi a gane su ma ba za a gane su ba to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi kasansa saboda haka komai a wajen Allah sabo ne kal tun daga abin da dan adam ma yake kairawa za ga wani gashi abin sha'awa amma saboda yau da gobe abin ya duke ko kuma yayi baki kirin to balle kuma halittan Allah shi yasa manzo Allah ya tabbatar mana cewa za a yi takin alkiyama a filin da yake fari ne kal babu alama ga kowa babu bikon din kowa ma'aikatan lahal ma suna cikin ribibi kowa yana ta kansa yana tunani ya yi gaskiya ne ko bai gaskiya ba eh, kowa zai je bayani hanyar da aka bari wa mutane an yanka ya koma fili sun gina gidaje hanyar ruwa maimakon a bari nan ma an yanka an raba don za ku je ku yi bayani mutanen lan Don za ku yi bayani kai dama ka san wa'azin haka ne ya bugi nan ya bugi can wannan buge-bugen da ake yi wata rana za ka ji bugun ma alaramma ne zai buge wani lokaci shi ma mai faɗan shi ne zai buge kansa tunda dukan mu bamu da gaskiya wajen Allah sai dai Allah ya gafarta mana kawai wa ana Aisha radiyallahu anha ga hadisin nana Aisha Allah shi kara yadda da ita matar annabi annaha qalat tace ana awwalun nasi tace ni ne farkon mutane wanda na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an hadhihi al-aya dangane da wannan aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranan da za a canza kasa ba kasan da aka sani ba da kuma sama ita ma ba ba ainihin saman da aka sani ba kala sai ta ce qultu aina an-nasu yawma idhi ya rasulullah ko ina mutane suke tunda za a canza ina za a ajiye mutane in an kwashe ƙasa mutane suna ina sai annabi ya ce ala sura kuna kan sirati ya za yi ribibi don abinda ba ka taba tsammanin zai faru wallahi ran tashin kiyama za ka gani ya faru ah, a ba NYC suna dora igiya daga bishiya zuwa bishiya ba ana dora wani abu daga dutse zuwa dutse ba za ga an dora wani abu tsiriri haka za a ce mutum ya bi so kwatankwacin wannan haka siraɗi yake mutane da yawa ne za su bi shi yasa wanda ya fi wani karfi ture shi zai yi karfinka shine kyawawan ayyukanka na duniya rashin karfinka shine sakacinka kuma ainihin ƙasa menene a ƙasa daman wutan jihannama ne shi yasa a ɗaya ruwayar maza ya ce mutane suna kan jihannama don da yi ruwayan asirat an fassara mana sirati sirati kuma ina take akan jihannama ne jahannama fadinta tsawonta da fadinta ya kai kamar yaya wannan wata tambaya kuma shi ma mai tambayan bai san amsa ba fadinta ya kai kamar yaya amma ka kwatanta idan aka ce mutane za a shigar da su jahannama tun daga farkon duniya har zuwa yanzu waɗanda suka yi taurin kai to jahannama fadinta kamar yaya kaman Najeriya kamar Najeriya ko kaman Afirka to sannan a ce in aka ce za a ɗora siraɗi to kaga nan ne fa za ka gane ainihin tsawon kadadan siraɗin idan an ce duk mutane suna kai ba abin mamaki ba ne tun da gashi yanzu ya nawa AC ma suke hawan igiya suna lilo wani yana sama wani yana ƙasa suna wucewa balle lahira ai idan aka kora mutane aka ce su bi wallahi dole su bi dama za a ce ko ka bi sama ko ka bi ƙasa ƙasa kuma jahannama ne sama kuma igiya ne to kaga kana tsammanin ka bi sama mai yiwa ka tsallake wanda ya ka karfi ya zo ya tattaka ka ya wuce abinsa Allah ya samu cika da imani kuma Allah ya riga ya alkawari wa minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya sannan kuma akwai wata aya kwatankwacin wannan wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi ranar takin alkiyama ƙasa ga wannan ƙasan da muke kai haka Allah tabaraka ta'ala zai dunkule ta sannan sama kuma Allah ta'ala zai sa a naɗe ta jingina ta to ina mutane suke kaga akwai rikici ranar takin alkiyama ba kuna fada da turanci ba akwai drama to akwai drama yanzu ne da yake ana yawan fadin dirama. me asalin fasaran dirama da Hausa lalle yau mun kure yan boko me dirama da hausa ga ta malam wasan kwaikwayo alahiran ma wato wasan kwaikwayo za a yi ke eh, wasan oke amma lalle kamun wayo wasan kwaikwayo shi ne dirama ah, haka ne waɗanda suka karanta hausa wasan kwaikwayo shi ne dirama menene diramin ɗin me diramin da hausa shi ne kwaikwayo menene drawing da hausa ba zane ba to me diramin da hausa eh tunda daga nan ne aka aka samu abun nan kwaikwaya za a kwaikwayi abu kamar yadda mutane suke kwaikwayan halittan Allah kamar yadda mutane suke kwaikwayan aikin Allah za ga mutum ya samu kudi ya ce in baki ba ba kowa mutum zai samu mulki ya ce duk wanda na taka ya taku eh mutum zai samu ilimi sai ya ji ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa daraja sannan za ga wani ya zo ya zauna ya suranta mutum mutum ya yi kwaikwayon halittar Allah ne wani ya zo ya dankara gida saboda ya ji an ce aljanna ta ta tati al'anharu so shi ma ya ke kasan gidansa ruwa yana gudana ya yi ruwa yana gudana wani ya ji ya yi gidan gilas wani ya yi na katako katakon zamani mai tsada ko waɗansu abubuwa makamantan wannan duk waɗannan su ma diramomi ne saboda suna kwaikwaya ana kwaikwayan abinda Allah tabaraka wa ta'ala wato yayi ko kuma zai yi shine ake kwaikwaya to inda har ya kasance ana kwaikwayan Allah ai Allah ya kware kenan Allah ya fi karfin kowa Allah shine mai iko akan komai to idan yayi gargadi ya kamata a ji tsoron sa domin sai ka kwaikwayi ko da wata azaban ce sai ka je kuma sai ya canza tunda a wajensa ake koyo to ko da azaba ce in ka je kuma sai ya canza ba ka riga ka saba da wannan ba za ku wanda zai zo yana rike wuta yau da gobe har ya saba ya dauki garwaki yana wasa da ki yana dan sakawa a hannunsa har ya saba zai ce to kaga yadda na rike wannan ko an je lahira ma zan iya rike wutan Allah eh haka zan mutum bai da hankali Allah ya kyauta sai wanda Allah ya kiryar da shi to wannan kenan saboda haka shine mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi masa wannan tambaya aka ce aina nasu mai izin ya rasulullah ina mutane suke a wannan rana ya manzon Allah sai yace waɗannan mutane suna kan wutan jahannama saboda siradi yana kan wutan jahannama to kaga kenan igiyan tana da tsawo kuma mutane suna da yawa jahannama tana da faɗi? haka za a yi ta ribibi wanda ya tsallake ya kubuta wanda bai tsallake ba ya shiga uku Allah ya kubutar da mu sai hadisi daga saubana shi kuma yaron gidan annabi ne maula rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala kuntu qa'iman inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana yana tsaya wajen annabi faja'ahu habrun min ahbari al-yahud sai wani daga cikin malaman yahudawa sai zo ya kawo ziyara wa annabi ake zo da tambayoyinsa faqala sai yace assalamu alayka ya muhammad yace amincin Allah ya tabbata a gare ka ya muhammad fadafa'tuhu dab'atan kada yaqra'u minha shi kuma sau ba yaron gidan annabi sai tun kuɗe wannan malamin sai tun kuɗe shi kaman zai faɗi sai ba yahudan ya ce me yasa ka tun kuɗe ni me yasa za ka ingije ni annabin ba za a zo wajensa ba ne don ban imani da shi ba me yasa ka tun kuɗe ni fakala sai ya ce abin da ya sa na tun kuɗe ka ala ta ƙulu ya rasulallah tun da har ka zo wajensa ka kawo masa ziyara me yasa ba za ka ce assalamu alaika ya rasulullahi ba ko da baka yi imani da shi ba amma ka kira sunansa Muhammad ya Muhammad wanda Allah ya riga ya gargadi yadda za ka kira dan uwanka ba haka za ka kira manzon Allah ba yadda za ka kira abokinka ba haka za ka kira manzon Allah ba to shi yana son ya koya masa wannan ladabi ne to amma alhali abin da shi sauban ya sha'afa shine wanda ba musulmi ba duk karantarwar musulunci ba dole ne ya kiyaye ba shi yasa wani lokaci yake dan daga musu kafa saboda ai yi bai san Allah ya hana ba kuma yadda kuke girmama wannan mutumi a matsayin manzon Allah ki ba kai ke girmama shi ba amma dai yanzu gashi ya zo da tambayoyinsa na kure yana ganin ko annabin naku zai iya amsawa sannan kuma ya zo an fara masa da tunkule to shi yasa ya tambaya domin kafin ya shimfiɗa tambayoyinsa فقال اليهودي انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله yace ta ban yi laifi ba ni na kiraye ki ne da sunan da babansa ya sanya masa na kira ki da sunan babansa sannan kuma kai ka zo ka tunkule ni kunga ga wannan ya gwada yana da karatu tun da babansa ne ya sanya masa suna shi yasa na kira ki da wani wancan kuma ni ban yadda da wancan ba amma na kira ki da sunan babansa to anan ne fa duk wanda aka sa masa suna aka canza masa hatsari ne sai dai naga mutane suna da al'ada yanzu za ga an sanya Muhammad sai ya zo a ce lakabin sa Hafiz to da wanne ne zamu ji da wanne ne zamu ji ka hala masa duka biyu mana Hafiz Muhammad in aka zo aka ce maka suna biyu ne ka ce a suna ɗaya ne da wanne ne zamu ji wannan su ta yallin ba inda za ku je kuma ba burgewa bane don kai haka baka da lada a wajen Allah kuma za ka rikita waje domin lokacin da ya zo ya girma za a kyare sunan babanka ba zai zo a cikin sunansa ba don yayi yawa inda aka zo aka ce suna uku ake bukata to ka zo ka ce masa kana kiransa hafiz ko kuma muhammad hafiz ko muhammad hafiz an sa wannan sannan kai kuma sunanka musa an sa muhammad hafiz musa wani waje in ka ce a kara da sunan babanka za a ce yayi yawa suna yi guda hudu duk da kasancewa musulunci ya baka dama suna biyu ko uku kai biyar ma kana iya sawa walanka biyar ma kana iya sawa inda kana da gaskiya amma suna guda ɗaya fi muhimmanci idan aka sa wannan suna a tsaya a haka amma sai ka ji wani ya ce an masa haihuwa ya sa suna kaza da Allah malam ka bani wani lakabi to ni ma ban yi lakabi wa ɗana ba balle baka kuma ba goyon baya saboda haka kama bugo mini kana ce a baka lakabi ni karka bata mun lokaci ka nema masa suna mai kyau kawai ka lika masa kuma sunan da aka sa wa mutum wanda ubansa ya sa masa to da ki ne za a kira ki ba wanda ya sai canza masa sai dai idan sunan baya da kyau idan ya sa masa sunan gargajiya da aka haife shi, saboda uban yana yankan ainihin dawa da ya zo kawai sai ya ce sunansa sankace ko yana girbi ko yana yankan dawa ba a gano ba sai daga baya in aka ce san kace sai ce na'am sai aka gane wato ga dalilin da yasa aka sanya masa wannan suna kuma kuskure ne kikenan sai a canza masa daga ranar sai a soke san kace duk da kasancewa ubansa ne ya sa masa sai a samu suna mai kyau sai a lika masa wannan shine abin da shari'a ta sani kuma kowa da sunansa za a kira kiranin takin alkiyama da sunan iyayensa don haka tunda babansa ya sanya masa suna kine na kiraye ki da wannan suna kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi yana jin su sai yace inna ismi muhammadun allazi sammani bihi ahli yace lalle sunana muhammad ne wanda iyaye na suka sanya mu abinda ka fada ka fada daidai amma ba ya karya gwiwar wancan bane a'a yana so ya gwada masa tunda wannan layin mu ba ɗaya ba to yana da kyau a dan daga masa kafa eh yadda ka fada gaskiya ne sunan da babana ya sa mun kenan فقال اليهودي هنا ابو يهودي A جيتك اسالك او جيت اسالك نابو ina da wadansu tambayoyi a gurguje فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا سي النبي يتي ايام فوقك شيئا ان حدثتك idan ka mun tambaya na baka amsa zai maka amfani kuwa malam ba yahude zai maka amfani kuwa kala asma ubi uzunayya sai ce wa annabi faɗa mun zan ji da kunne na ai kaga tunda bai yarda da shi ba komai zai iya fada kuma ya gwada yana da wayo yana bin abu a hankali yace zan ji ni dai zan ji barakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi udi ma akwai sanda a hannun annabi sai yana caka kasa yace bismillah yace yi tambaya fa qala yahudi sai ba yahudan nan yace aina yakunu nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa samawati ya ce ina mutane za su kasance ranar da Allah yake canza sama da kasa idan aka kwashe sama da kasa to su kuma mutanen suna ina eh wannan sama da kasan nan kwashe su to su kuma mutane suna ina kaga wannan tambaya wato ba ka shirya ba za ka yi bada amsa ba amma da yake annabin Allah ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce suna kan igiyan nan mai duhu akan gadan nan akan wuta kaga wannan ya gwada jahannama ya gwada kuma ainihin siradi kenan dun igiya ce kar ka dauka gada ce sannan kuma dadin daɗawa annabi ya gwada cewa wajen akwai duhu me zai haska maka hanya shine kyakkyawan aikin ka akwai ayoyi guda biyu cikin Qur'ani suka tabbatar da haka gwargwadon aikin ka in kana da munafinci sai ka je sai dilim idan ka rike wani ya buge hannunka yana kokarin wucewa ah, to mutum yana ta kansa shine mahaɗan suke cewa a ranar da ainihin uba idan ya rike ɗansa wallahi buge hannunsa zai yi sai bayan ya tsallake kuma ya ce ina babana ka ji lokacin da ya kamata ka taimaki babanka baka taimake shi ba sai da ya tsallake zai ce ina babana a ce ai babanka yana baya ya ce to Allahumma sallim sallim amma ba zai dawo ya ce bari ya kama babansa ba don zai iya dawo ya makale ba lalle ne. to kun ga tambaya ta farko kenan fakala faman awwalun nasu ijaza sai ce to in haka ne waye farkon mutane wanda zai fara ketarewa shine zai bude kofa wa mutane fakala fuqara'ul muhajirin sai annabi ya ce su ne fakirai na almuhajirin ni zan jagorance su to maza Allah in ya jagoranci waɗanda suka yi hijira ya wuce ko koban aljanna ma shi zai fara budewa malamai suka ce wannan yana gwada darajar manzo Allah amma kuma duk waɗanda aka basu a baya problem ne zai idan akwai wanda zai taimake ku ko zai cece ku in ya riga ya wuce to duk dagula ku da za a yi za a dagula ku baya wajen balle ya magana baya wajen balle ya magana to manzo Allah ya zo ya wuce da ul muhajirin sannan kuma saura sun zo rikici ya kaure sun gagara tsallakewa wani ya leka ya sake dawowa ya ce za mu kai labari ina annabi annabi fa ya riga ya tsallake kuma babu yadda za a ce bari ka laluma wayanka ka kira annabi don ba wajen wasa ba ne ba wajen wasa ba ne wannan kenan al yahudi sai ba yahudi ya ce na ji wannan ya ce fama tuhufatuhum hina al aljanna wai idan yan aljanna suka shiga aljanna da me za a karbe su menene farkon abin da za a karbe su qala sai ya ce ziyadatu kabidin nur wannan wani ba yahudi ya taba tambaya shi bai sani bane maza Allah ya ce hanta ne na babban kifi za a lauko wannan za a karbe su amma kaga a nan duniya mu kifayen da muke abin nan babu hantar da za ka ce eh kayan cikin kifi ma ba ci ake yi ba sai dai a ba da dabbobi su ce amma ranar takin alkiyama hantan kifi da wannan ne za a karbe ka ranar takin alkiyama a cikin gidan aljanna saboda haka in ka ci ka sha ruwa ba ruwanka Allah ya sanya mu aljanna qala fa ma giza'uhum fi asariha kaji tambayin kure sai ce bayan sun ci wannan hantan kifi to wani abinci ne kuma na farko na alfarma wanda za su dora fa qala yanharu lahum ko yanharu lahum sawrul janna alladhi kana ya'kulu min atrafiha sai annabi ce akwai shanu in ka ji an ce maka saurin shine ana nufin sa wanda yake kiwo a gefen aljanna shi za a fara yankawa in aka kyafe musu kawai za su sa a gabansu su yasa za ga masu kudi a yanzu mutum ya bunƙasa yana son ya sha iska sai ya tafi jeji kawai daman ya sa mutanen kauye sun gasa masa rago kawai sai ya je ya shimfida abin da ya sa ragon ga wukake ta ko ina duk wanda ya zo wucewa za a ce bismillah ga yaji ma daka iri daban-daban kawai kana yanka kana sa nama kawai kana abin nan duk wanda kaga suna yin haka wallahi jin daɗi ne ya kawo haka Ya a kasashen larabawa ka rinka gani kenan kana wucewa musamman da daddare inda da za ka kwana kana tafiya a cikin kasashen su ka rinka ganin haka sai dai kasashen da suke cikin yaƙi yanzu wannan ya riga ya dushe wallahi wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muke tausayawa kasashen larabawa yadda mu muke dagewa muke addu'a wallahi su ba haka suke ba yadda muke kulawa da tarbiyyar ƴaƴanmu wallahi ba haka suke ba yadda mutanen mu suke kokari suke kwatanta addini laraba nan ba haka suke ba a yanzu ba haka suke ba shi yasa kasan su idan ta dagule tana da wahala ta dawo daidai yanzu ka duba ka ga Libya ka ga Sudan abinda da suke ciki Algeria suna cikin rigingimu iri daban-daban yanzu ina kasan Syria ina kasan Yemen da fa za ka yi tafiya tun daga kwatankwacin Lagos za ka kama hanya ka je abuja ko ka je maiduguri cikin dare sai dai ka ga mutane da matansu da 'ya'yansu sun yi tanti-tanti ana ta cin abinci cikin dare ba abin da ya dame su ba fargaban da ya dame su amma yanzu wallahi ba zai yi ba wanda suka taru sai a jefo musu bom a banza da wofi to gobe wani zai je wajen ai babu wanda zai je Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya shiryar da shugabannin mu Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya aziz ya ghafar Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daaka wa a'daa ad-din wa ansur muwahhidin Allahumma a'tihim adada wa qatulhum badada wa la tugadir minhum ahada برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصل ذات بيننا وهل بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.